hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da biyar ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 21 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Muktasar al'ulu lil'ali al-ghaffar wanda malam muhammad nasir din albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu zahabi Allah ya gafarta musu gabaninsu littafin al'ulu da shi da muktasar ɗinsa suna karantar da mu ne aƙidan musulunci don gane da tabbatar da cewa Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittu ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ya saka musu da alkhairi ah, a karatun da muka yi a baya mun tattauna game da wani hadithi a gurguje shine hadisin fahajja adamu musa mun ji malam ya kawo mana shi a lamba ta tamanin da 84 inda ya bayani akan wannan hadithi wanda annabi musa alaihi salam ya roki Allah ya taya mashi annabi adam ya mai tambaya akan wasu al'amura daga ciki ya tambaye shi ya aka yi kabari ya aka yi kafto da mu daga aljanna muna cikin ni'ima mu zuriyarka annabi musa ya wannan tambaya annabi adam alaihi salam ya mai mishi da amsa cewa kai baka san Allah ya kaddara wannan ba wannan hadithin wasu daga cikin ainihin wato tawagogin al'ummar da suke danganta kansu ga musulunci suna musu wannan hadithin daga ciki akwai mu'tazila waɗanda ba su yarda cewa kwata-kwata akwai kaddara ba sai kuma 'yan kadariya su kuma suna ɗaukan hadithin a matsayin hujja wadda ke nuna cewa duk abin da mutum ya yi to dama Allah ya kaddara mai ma'ana idan mutum ya je wani laifi sai ya ce haka Allah ya kaddara sai ya kafa hujja da wannan hadisin malamai sun tattauna sosai game da wannan hadisin ina so na mana reference zuwa ga littafin da zaka samu bayanai akan cewa sam wannan hadisin baya zama hujja akan cewa ka yi sabo ka ce Allah ne ya daura ja maka Allah ne ya kaddara maka al-imamu ah, Islam Ibn Taymiya a cikin littafin al musamman da ainihin kuma littafin ɗaya wanda ba wannan ba shine risalatun fi risalatun fi fil ihtijaj risalatun tana nan a cikin majmu'ul fatawa shi risala ce a kankanwa ya tattauna kwarai akan waɗannan abubuwa ko da littafin al'ubudiya ka samu ya kawo bayanai sosai waɗanda za su gamsar akan cewa na farko ayar wa wannan kisa ba ta nufin wato hujja da kaddara annabi haru annabi adam bai kafa mu annabi musa hujja da cewa yayi zunubi ba Allah ne ya jami a ana magana ne akan fitowa daga aljanna Allah ya kaddara mashi fitowa ina fata mun fahimci wannan abin da ya tambaye shi kenan bai tambaye shi akan me yasa kai zunubi ba domin ai ba amma fito da shi ba sai bayan an gafarta mashi. Fatalaka adamu rabbi min kalimatin fataba alaihi sannan daga baya ka fito da shi da ka ba wannan laifin ne asalin asasi na a fushi shi ba ya kawo maganganu game da cewa Allah Ubangiji subhanahu wata'ala cikin addini ya umarci mutane ne akan su yi bauta Allah yana shigar da mutane aljanna da ni'imar sani ni'imar ta fi ƙarfin aikinsu amma kuma ya ce su yi bauta Allah yana kawar da zalunci ne ta hanyar shugabanni ya ga dama ya kawar da kanshi amma ya ce shugabanni su yi adalci Allah yana kawar da bid'a da fasikanci da maguzanci ne ta hanyar malamai da annabawa ya ga dama ya kawar da su da kanshi amma ya ce su yaba ina fata mun gane wannan akwai asbab da Allah yake bi shi a cikin hadisi manzo Allah yake cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair sai ce ihras ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ka dinga zama mai kwaɗayi akan abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kuma bayan ka yi kwaɗayi bayan ka yi duk abin da za ka yi bai yiwa kai ka zauna ka ce ina son haddace alqur'ani kai ka zauna baka koya baka ce ka ko kuma ka ce to ni dai ga fili nan ina so na gina gida an Allah ya kaddara ya gina mu akwai wanda ya taba haka ko ka ce kana so ka haifi yaya amma ba za ka yi aure ba An Allah ya kaddara samu yaya zan samu yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dukur kaza aya kai ka kuma gefa ka runguma hannun ka ce kana jiran ka ka sama yaya akwai da ka samu yayan baka bi wannan sababin ba ba zai yiwu ba da ka duk mai hujja da kadara ya san wannan da za ka zo ka wanka mushi mari suka ce Allah ne ya kaddara bana mare ka zai yadda ba zai yadda ba kawai magana da ake ne faɗa ne game da yanci a ce akwai yanci akwai yanci yanci ya da iyaka babu wata rayuwa da za a ce tana da yanci wasa kake dan yanzu misali ko titi zaka ba kai saka ce bari ka ba hannun da ba naka ba kace kana da yanci da mota ka ba hannun dawowa kace ai yancin ka ne ko ka zo na yanzu ka ta ihu a gari kana zagin kowa an yi magana kace yancin yancin ka ne kake kake abin nan irin abin da ya rude yan shi a kenan cewa suna da yanci suka wuce yancin su suka ga ko aikin rashin yanci Allah shi kyauta dan haka jama'a wannan hadisin wannan kissa ba ta nuna hujja da kaddara Allah ya zargi mutane masu hujja da kaddara a wurare da dama a cikin alkur'anin shi da su kamar yadda Allah yake cewa misali ah, qalu anut'imu man law yasha'u Allah at'ama Allah ya ce in antum illa fi dalalin sai su dinga cewa ya zai mu ba mutane sadaka waɗanda talakawan ba su sadaka in Allah ya ga dama ya ci shi su anut'imu man law yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dalalin mubin Allah ya ce kuna cikin bata mabayyaniya haka da suke cewa ah, wa idza fa'alu fashatan ko qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha to qul allahi ma la ta'lamu idan kafirai ko kai suke wani mugun aikin su sai Allah ne Allah ne ya ce mu haka muka samu wani ba ka mutane suke cewa wallahi Allah ne ya kaddara musu sai Allah ya ce a'a sam Allah bai ce ku yi wannan ba Allah baya umarni da mugun aiki sam Allah bai ce ayi ba haka misali in ka ɗauka faɗin Allah da yake cewa ah, lausha Allahu ma ashrakna da lausha ar-rahmanu ma abadnahu duk irin wannan mai da martani ne Allah yake yi ga kafirai da fasikai a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa idza dhukira al-qadr fa amsiku al tabarani fitar da shi da isnadi kikkiawa wa idza dhukira dhukira ashabi fa amsiku in aka ambaci kaddara Allah ya ce manzo Allah ya ce wato karka dinga shi kutse a cikin kaddara asali komai Allah ke kaddara shi sannan a cikin wannan kaddarawan Allah ya kaddara ma bayi su kaddara ya ba su mashi'arsu wa ma sha'una illa an ya sha Allah kaga wa ma sha'una mashi'ar mutane kenan illa an ya sha Allah sai Allah ya so ashe mutane sa da wata mashi'a wadda ke yawo a cikin mashi'ar Allah da haka ana hujja da kaddara ne idan wata musiba ta auka maka ka yi yin ka sai wani abu na musiba a cikin rayuwa sai ya same ka to sai ka yi cewa Allah ne ya daura maka wannan sai ka samu ladan hakurin da kai amma wajen ayyukan bauta da ayyukan ainihin sabo baka zuwa ka tabka sabo sai ka ce Allah ne ya maka ya kaddara maka wannan san baya zama hujja dan da ya zama hujja babu bukatar sakamako kenan a lahira dan komai kenan Allah ne ya kaddara maka Allah ya tsare mu kamar yadda na ambata yan wasu kuma wancan littafi mai suna al'ubudiyya ibn tamiya yi shi ne don mai da martani da warware maganganun yan ɗariƙa sufaye musamman na baya batattu irin su hallaju da irin su ibnu saba'ina da makamantansu wanda suka kawo barna a cikin ainihin sufanci littafi ne kankani mai albarka kwarai kamar sauran littafin shekul islam ibn taimiya haka al'imamu Ibnu qayyim jauziya a littafin shifa'ul ali fil qada'i wal qadri wata ta'rif shi ma ya tattauna sosai akan wannan matsala Allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa a lamba hadisi na 86 yace hadithu abi dharr al-ghifari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace innal ayatayn min akhir surati al-baqara utituhunna min tahti al-arshi ولم يؤتهما ولم يؤتهما نبي قبلي lalle waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen bakara su ne mene amanar rasulu kenan ko waɗannan ayoyi guda biyu ce an bani su a ƙarƙashin al'arshi ina ƙarƙashin al'arshi aka bani su ba a bai wa wani annabi gabani na waɗannan surori ko ayoyi masu falala ba Riwatu riwatuhu ya ce mazajen wannan riwaya amintattu ne hadisi ne ingantacce al-Imam Ahmad da turmi suka fitar da shi da isnadi ingantacce insha Allah kaga ya tabbatar da shi ma uluwi ga Allah hadith uqbah ibn amir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama uqbatu yace manzon Allah yace man qara'a bil ayatayn min akhir suratul baqara fa inna Allah atani hima min tahtil arsh cikon hadisi shine wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin sotin ƙashen bakara a cikin dare in zai kwanta kafatahu sun wadatar mushi sun wadatar mishi daga sauran azkaru sun wadatar mishi daga karanta alkur'ani a daren sun wadatar mishi daga tsari sun wadatar mishi daga kasancewar shi cikin zakirin Allah kathiran wa zakirat duk malamai sun wannan fasarorin a takaice dai kar ka sake ka kwanta bacci ba karanta amanar rasulu ba waɗannan ayoyi guda biyu amana rasulu zuwa ƙarshen sura suna da falala kwarai manzo Allah ya ce an bani su a ƙasan al'arshi isnaduhu salih sai malam ya ce taliki na 76 da taliki na 77 ya ce akhrajahuma ahmad wa ghayruhu bi isnadaini jayyidaini al-imamu ahmad da wani malamin suka fitar da wannan riwaya da isnadodi guda biyu masu kyau kama bayyantuhu fi sahiha a lamba ta 1482 hadithu abi huraira ta marfu'an sai kuma hadithin da al-imamu abu huraira hafizus sahaba ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa radiyallahu an abi huraira manzon Allah ya ce man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu man anzara mu'siran wanda ya jinkirta ma wanda ke cikin kunci idan kana bin mutum bashi sai zama yana cikin kunci sai ka jinkirta mushi ka ƙara mushi lokaci za a anhu ko kuma ma ka yafe mushi bashin gaba daya zallahu Allah mutumin da ya iya wannan aikin alkhairin Allah ubangiji zai sanya shi a cikin inuwa al'arshi ta hatar zilli ta yawma la zilla illa zilli ta ta arshi yau la zilla illa zillu karkashin al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta wannan al'arshi wannan tabbatar da Allah yana da al'arshi kuma har ma zai sanya wasu mutane daga cikin mutanen da suka samu wata falala karkashin al'arshinsa to a gurguje jama'a wannan hadisin bari mu ji asalin yadda yake daga littafin Sayyid bukhari yana da fawaid sosai dan mu dinga daga wa junan mu kafa da za ga mutane ba su san daga wa juna kafa game da bashi ya zama kamar wani al'ada a ƙasar nan in ana bin ka bashi to ka shiga bala'i shi a cikin kitabul buyu al-imam al-bukhari yace babu man anzara musira babun da ke bayani akan falalar wanda ya jinkirta ma mai wadata kafin a zo mu'sira wanda ke da kuɗin da zai biya ya ki biyan ka ko ya wata hidima kana ganin shi wata hidima ba ya rasa bane gaba daya ina falalar shi ma'ana mutum ne ya ci bashin kayan sallah kuma ranar sallah ka gaya tawa da kayana yana ta kyauta ko an yi miya ta a zo a gani a gidan shi mai sallah kaga alama ya samu kenan ya bai biya ba ko ka tabbatar da an yi albashi kuma ya ya shiga account ɗin shi ka samu labari ka gan shi ta harka amma ya ki biya to ina falalar ka daga mai kafa قال حدثنا أحمد بن يوسف يونس قال حدثنا زهير حدثنا منصور أن ربيعي بن خراش ربيعي بن خراش wani babban wali ne wannan a cikin tabi'ai ya zo a cikin tarihinsa cewa bayan ya mutu gawon shi tana ta dariya yana cewa ku don Allah ku sauri ku kai ni kabarina ga mala'iku nan na ni'ima suna jira ba fa labari ne na wasa ba labari ne na gaske ka karanta littafin ainihin wato abin nan mai sunan shi tahzibu tahzib na ibnu hajar san da yake raye baya dariya baya dariya sam ce saboda yana jin tsoro ya zai dinga dariya bai haura saradi ba ya dinga dariya kama ce kai ne kana tsaye yan sanda suna ta cikin kuma baka tabbatar ko zaka tsira ba me yana kana dariya baka san me a cikin kayan ka ba ko da ya mutu sai aka je yana dariya haka aka je yana dariya akwai waliyai da gaske jama'a na gaskiya Allah yana abin da ya ga dama irin waɗannan dai yana mutane aya abin da a cikin littafin eh, tabaqatul awliya na na ibn mulakkai shi kuma ya bada labarin wani mutum wani wali daga cikin waliyai da ya mutu wata rana ɗan shi ya kai ziyara kabarin sai ga an miƙo mai hannu daga cikin kabarin ya fi zai musafa gani <laughs> eh, da za ka kera ya miƙa mai hannu suka gaisa ya je ce ya jiyo muryar baban daga cikin kabarin yana mashi wa'azi cewa karka ji karatun malam wani dan bid'a ne karka bu kaza bid'a ne yana mashi wa'azi sosai yana cikin littafin tabaqatul awliya na ibnul mulakkin shi ya bada labarin wannan da garin da kuma da abin da ya faru yanzu abi kuma hamda daga cikin kabari ya kenan jama'a wallahu alam ya tabbata bai tabbata ba amma ya bada labari Allah ya samu dace to wannan babban wali daga cikin tabi'ai yace haddathahu anna khuzaifata ya ba su labari su su mansur ibn al-mu'tamir kenan ya ba su labarin cewa babban sahabin nan daga cikin sahabbai wanda confidential secretary ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu wa an abi haddathahu qala ya ba su labari yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum wani mutum daga cikin mutanen da suka rayu kafin wannan al'umma mala'iku suka zo suka tarbi ranshi bayan an shi fa shi sai suka ce da shi a amilta min alkhairi shay'an kayi wani alheri a duniya kuwa kala sai ya ce kuntu amuru fitiyani nakan aiki yarana na shago ma'aikatana an biru in ce su jinkirta wa ya ta jawazu su kau da kai anil mufiri daga barin takurama mai bashi da ake bin shi bashi wanda ya da abin da zai biya ƙala ta jawazu an wanzu Allah ce shi kuma mala'ikun ko suka ce a rabu da wannan abin shi wuce saboda wannan abin da shi shine kawai ake shi a duniya attajiri ne mai wadata yana da yara da yake tura su amso bashi sai ya ce musu idan kun je in ba ku ba ku yi hakuri ku ta da hankali ku dawo kawai qala abu abdullahi wa qala abu malik ar kuntu uyassiru ala al-musil wa al mu'sira yace na kasance ina sauƙaƙa ma wanda ke da wadata in ji mutumin wanda bayi da shi kuma sai in ce a jinkirta mashi ma'ana kama a ce wanda ke da wadata zai biya sun ce to biya rabi wani watan ka biya rabi ko kuma dai ka da wata bukata je kai wanda bai da shi kuma a kyale shi sai ran da ya samu zama kun ji wannan hadisi ta ba abu shu'ba an abdul malik ar-rubi'i wa qala abu awana an abdul malik ar-rubi'i al-musira wa atajawazu an al-mu'sir ina jinkirta ma mai wadata maras shi kuma in gyafe mishi wa qala nu'aym ibn abi hidin ar-rubi'i fa aqbalu min al-musiri wa da anil na nakan karɓi uzurin wanda yake da wadata wanda yi da wadata kuma sai na kau da kai akan abin da nake bin shi duk waɗannan ne na hadisi sai ya ce babu man anzara mu'sira to ga babun kuma da zai bayani akan falalan wanda ya jinkirta ma maras shi qala hadathana hisham ibn ammar qala hadathana yahya ibn hamza qala hadathana zubaydi an Zuhuri, zuhri an ubaidillah ibn abdullah annahu sami'a abu hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qala yace ya ji Abu Huraira yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya yace kana tajirin yudayunun nas wani attajiri ya kasance yana baiwa mutane bashi fa idza ra'a mu'siran idan ya ga mai wadata qala li fitiyani mai cikin wanda yake cikin ƙunci amin qala li fitiyanihi sai ya ce da ma'aikatansa tajawazu an ku daga mai kafa la'allallaha an ya tajawaza Allah mu ma hala Allah ya daga mana kafa to abinda nake so mu kula kenan jama'a duk abinda zaka yi ka dinga daga wa mutane kafa da tana Allah ya daga maka kafa kai ko da tsohuwa ce za ta wuce kana kan babur daga sabirki ka taka birki ta tsaya ta wuce daga kafa da shi ma da yara matsallaka titi ka dinga yi haka da niyyar Allah ya daga maka kafa ma'ana aikin alkhairi ko mun karancin shi la tahtaqiru min al-ma'ruf shay'an karka dinga wato ganin karancin aikin alkhairin da zaka yi kai dai ka yi shi da ikhlasi dan Allah ba yawan ayyuka yake so ba me yake so li yabluwakum ayyukum ahsanu amala me yake aiki ikhlasi da dacewa da sunna kaji wannan mutum sai ya ce la Allah an yatajawaza an tajawaza allah an da yarsu sai Allah ya daga mai jama'a mu yanzu ba ma haka yawwa za mu zo mu za mu ji a wata gaba gaba kaɗan za mu ji wasu karatu da suke da alaƙa da wannan daga littafin amal kotubi da kuma bala'in da ke kan shi kuma wanda yana da shi din ya kibiya kakka ɗauka an ce haka ce to kenan, an yi karatu a cikin bukhari an ce ma a dinga yafe mana bashi a'a in ka mutu da shi ka shiga uku wallahi wallahi ka shiga uku ba za ka tsira ba wani sahabi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya saba farkon al'amari yakan tambaya ana bin bashi in aka ce eh sai ce sallu ala sahibikum shi ba zai wa wani sallah ya ce Allah ya gafarta mishi alhana akwai haƙoƙin mutane a kan shi ba sai zama kamar ya san yadda haƙoƙin mutane dan duk wanda manzo Allah mai sallah ya ce Allah ya gafarta mishi ana fatan insha Allah ya tsira sai manzo Allah ya ce a ku mishi sallah sai wani ubayyu ne ma ko ubayyu dan ka abu wani daga cikin sahabbai ya ce eh abu katada na abu katada sai ya ce ya manzo Allah kame sallah bashin ya koma kaina an ce bashin dirhami uku ne kamar kace 300 wani abu makamancin ko dubu uku aka idan da sallan nan aka je aka kai shi ana dawo manzo Allah ya ce wani an biya bashin nan ya ce ya manzo Allah ai ba dan tsatsin ce aka je ka biya fa manzo Allah ya matsa mishi sai da ya biya bashin sai da ya biya ya ce to sannan fa yanzu aka aka sake shi sannan ne yanzu ya tsira an yi sallah wata na sallah asuba manzo Allah ya goye ce ina yan uwan wani wani wanda ya mutu ba da jima ba sai suka doki suna tsoron ka a ce dan wuta ne manzo Allah ce to ko ku yi magana ko ba ku yi ba yana can a gidan wuta an tsare shi saboda bashi da ake bin shi kudu ma ku je ku biya mushi sannan suka ruga da gudu suka je suka biya wannan nuna bala'in da ke kan bashi idan ka mutu da shi Allah karba mu da bashi sannan in zaka ci bashi ka ci da niyyar zaka biya kar ka ci da niyyar ka ci banza ko da wara ce ta naira biyar aka baka ka ci da niyyar zaka biya amma kana ganin kaci ci to Allah ba zai taimake ka biya ba idan ko ka ci da niyyar zaka biya sai Allah ya taimake ka sai ka biya yawwa ka je ka karanta littafin akan manjanais mal albani ya kawo maganganu da yawa akan waɗannan matsalolin Allah ya samu dace a takeice jama'a kun ji asalin wannan hadisi anan mala yace ah, isnaduhu salihun isnadin sa mai inganci ne mai nagarta ne gashi wannan taliki na ƙasa yace akhrajahu ahmad wa tirmidhi bi sanadin sahihin kama fi takhrij at-targhib hadisu ali radiyallahu anhu qala hadisin sahabi sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace awwalu man yuksa ibrahimu farkon wanda za a fara sanya wa sutura a ranar alkiyama shine ibrahimu alayhi salam qibtiyataini za a sa mishi kaya set guda 'yan ƙasar ƙibt wato saƙar, irin saƙar ƙasar misra kenan a lokacin thumma yuksan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sannan a sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sutura hullatun habira za a sanya mashi kayan kwalliya habira asali in suka ce habira suna nufin kaya waɗanda suke masu kyau wanda suke nuna alaman ni'ima wanda ake saka su dangayu. gayu a wancan shekarun ana kawo su daga ƙasar yaman ana cewa habira a yi mishi fataha to ya zama wato ni'ima kenan aka ce hibra ya zama alaman ni'ima duk ana faɗan haka kamar da ake ma wannan Ibn abbas habarul umma da kuma hibrul umma ma'ana wanda yake abun a zo a gani a cikin al'umma dangane da ilimi abin da ake nufi dama da tahabir din shine abinda aka tsaya aka yi shi yi na musamman ga yana hadisin abu musa da yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya ce na jiyo ka Allah ya baka murya mai daɗi ko ya ce da na san kana ji lau alimtu annaka tasma'u qira'ati la habbartu halaka tahbiran da na san kana jin karatuna da na tsaya na maka shi yi na musamman to rigar da za a sima manzo Allah sallallahu alaihi salama a ranar alkiyama a lullube mai ainihin wato sau'asa riga ce ta musamman mai kyau ta a zo a gani kowa zai tashi tsirara haihuwa uwarsa shi ne aisha ta hankalin ta tashi ta ce yanzu ya za a yi a taron kiyama din nan ga sirkai ga 'ya'ya ga jikoki ga mijin yakka ga kowa tsirara ana kallon juna ta ce mun shiga uku ya ce kida Allah ki saurara ki mana shi in ji manzo Allah wa ya gaya miki abin ma har za a tuna wannan wa zai tuna haka tashin hankalin ya wuce kaɗa ka tunanin wai tsirara kai ko anan duniya tashi hankali tashi hankali ba ba ba wanda yake sanin halin da yake ciki yanzu da gobara za ta tashi cikin dare waɗannan mata masu fita da niƙabi za su nemi ƙabinsu. da wannan rigar bacci za ta fito sai in gari ya waye za ta fara tunanin o ina ƙabinta da safa da kuffa zaninta ba ta taɓa tana su ba saboda in bala'i ya bala'i ba a tuna wannan sai ka rasa maya aka yi ka zo wajen da ka zo to tana kiyama wanda bala'i ne da ba a taɓa ganin irin shi ba kuma ba a sa ka ganin irin shi ba Allah karfa mana asiri a takaice wannan hadisi mala yace haza wa huwa an yaminil arshi yana ainihin wato shi manzan Allah yana dama da al'arshi sanda za a yi mishi hakan yana dama da al'arshi wa huwa mawqufun wannan hadisi mala ce, mawqufi ne Ga sha ƙasa ya ce, ƙultu wa huwa sahihul isnadi isnadinsa yana da inganci zakarahu fil asli Al'imamu al-zahabi ya ambace shi a asalin al'ulu a shafi na biyar min hadithi sufyan al-thawri an amr ibn kaisin an al-minhal ibn Amrin an Abdullahi ibn al-harith an wannan shi shine isnadin da shi al-imamu zahabi ya kawo wa qad akhrajahu ibn mubarak fi zuhri al-imamu abdullah abdullah ibn al-mubarak ya fitar da shi a cikin kitabu zuhudi a shafi na ɗari da biyar zuwa da shida a lamba ainihin gaba ta ɗari uku da sittin da hudu nuskatu na'im ibn al-mubarak a nuskan na'im ɗan mubarak wata ba'ahu muhammad ibn abdullahi ibn zubair akhbarana sufyanu bihi wannan mutaba'a da ya samu kenan akhrajahu abu ya'ala al-imam abu ya'ala al-farra ya fitar da wannan mutaba'a a cikin musnad dinsa a cikin ayin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da shida wal da al-imam abubakar al a cikin al'asma al-asma' was sifat shafi na biyar min tariqaini akharaini an sufyana bihi qultu ni albani sai na ce haza isnadun sahihun ala shart muslimin wannan isnadi ya inganta a bisa sharadin imam muslim ibn al-hajjaj wa dhakara al fil fath ibn hajr ya faɗa a cikin fathul bari mujallad na sha ɗaya shafi na ɗari 332 anna anna hadha anna al-athara hadha ibn mubarak fi zuhri mukhtasaran mawqufan ya faɗi cewa wannan asarin al-imam ibn mubarak ya fitar da shi a cikin kitabu zuhdi takaitacce daga ainihin sahabi Aliyu dan abu talib bai ce daga manzon Allah ba wa akhrajahu abu ya'la mutawwalan marfu'an shi ko abu ya'la farra ya fitar da shi da tsayi kuma yace an ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu walam arahu fi musnad abi ala, ni albani ban ganshi a cikin musnad na abu ala ba illa hakaza mukhtasaran mawqufan aidan sai hakan a takeice kuma shi ma yace mawqufi ne har ila yau thumma akhrajahu al ma'ana ba zai iya cewa ibnu hazirin ba daidai yake ba saboda haibarsa kawai sai ce to ni ne ban gani ba sai a ci gaba da dubawa kenan ah, akhrajahu al-bayhaqi ah, min hadith ibn abbas marfu'an nahwu baihaqi ne ya fitar da wata riwaya daga ibn abbas yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu ni albani sai nace wa rijaluhu thiqatun ghayra abi qilabatan ar-raqashi wasmuhu abdul malik ibn muhammad mazajen shi amintattu ne gaba ɗaya thiqat ne in banda wani mutum mai suna abu qilabatan raqashi sunan shi abdul malik dan muhammad qala al-hafiz fi at-taqrib ibn hajar da yazo tarjama sa a cikin taqribut tahdhib sai ce saduqun mai gaskiya ne yukhti'u yana kurakurai taghayyara hifzuhu lamma sakana bagadada san da yazo na bagadada hadda shi ta lalace wannan mutumin babban mutum ne yana daga cikin kamar yadda suka ba da labari ma'adudun fil azkiya yana da basira da Allah ya mushi mai yawan sallah da falala da hadisi amma karshe ya samu kurakurai da dama da ya zama malami ba sa ansar sa sai ya samu ta ba daru kutuni ma ya ce sam ba a karɓar riwayarsa karanta a cikin littafin mizanul i'tidal da al-lisan na al-imam zahabi da tafsir sirru alamin nubala ta zahabi ya ila yau walahu shahidun min hadith ibn mas'ud marfu'an nahwu har ila yau hadithin ya samu shahidi na ibn mas'ud kwatankwacin wannan wanda ahmad ya fitar a cikin mujallal na 1 shafi na 398 wa rijaluhu thiqatu rijalu muslimin ghayr anna sa'id ibn zaid akhu hammad ibn zaid qala al-hafiz in banda kasancewar sa'ir dan zaid dake cikin isnadin wato dan uwan hammad dan zaid sai aka samu an yi magana game da shi aka ce mene ibn hajar ya ce saduqul lahu awham mai gaskiya ne amma yana da kwakyara da yawa wata ba'ahu sa'ad ibn hazanin adda inda shi ma wannan ya samu mutaba daga as-sa'ad ibn hazanin agun al-imamu darimi mujallad na biyu shafi na 325 fa hadha lil hadithani al-marfu'ani waɗannan riwayan guda biyu marfu'ai ta ibn mas'udin da kuma ta ainihin ibn abbasin yushidani lil hadith al suna ƙara wa wancan hadisin maukufi ainihin ƙwari wa yadullani ala annahu fi marfui kuma suna nuna cewa hadithin yana ɗaukan hukuncin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama aka samu wannan zance wallahu a'lam walahu inda al-hakim har ila yau a wurin al-imam al-hakim a cikin mustadrak kenan akwai shahidi a lamba ainihin na mujalladi na hudu shafi na biyar da da sittin takwas zuwa da tara shahidun akhar an abdullahi ibn salami wa sahahu huwa wa dhahab anan wurin kuma hakim ya inganta riwayar Hakanan ma zahabi ya inganta ta a takaice hadisin ya tabbata marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla hukuncin marfu'i sai lamba hadisi na gaba number 90 kenan malam yace hadithu abi qatada hadisin abu qatada ta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa man taraka li gharimihi aw tajawaza anhu kana fi dhillil arshi yawmal qiyama wanda ya ɗaga ma gharimihi mutumin da yake bin shi bashi ya rabu da shi ya yafe mishi au tajawaza an ko kuma yace ya bar bashi ma'ana ko dai ka ce turan da ka samu ka bayar ko kuma na yafe maka gaba ɗaya har ga Allah to ranar alkiyama zai zama a ƙarƙashin al'arshin Allah wannan shine irin wancan hadisin da muka ambata jama'a wannan hadisin kamar da kuka ji jama'a fassara ce ga faɗin Allah da Allah yake cewa wa in kana zu usratin zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum ko karshe karshen suratul baqara to gashi daga tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an na ainihin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an wal mubayyin lima tadammanahu min as-sunnati wa ayil furqan al-imam abu abdullah muhammad ibn ahmada abu bakr al-qurtubi qurtubi mai tafsiri qurtubi shahararru guda biyu ne akwai qurtubi abul abbas mai littafin al-mufhim li sharhi ma ashkala min talhisi muslim yayi talhisin sayyid muslim ne sai kuma ya sharhin kayan shi shi wancan malamin wannan ne sai shi wannan Allah ya ba shi kwarewa akan ainihin tafsiri wannan da ke hannuna mujalladi na kuɗi ne darin mu'asatar risala su suka buga shi an buga shi bugu ne a tsaba al'ula shekara ta 2016 kamar shekara 11 kenan a yanzu ko shekara 10 buga shi jama a cikin shafi na 200 da ainihin wato 80 yace qauluhu ta'ala wa in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan tafsiri madogara ne game da fassara ayoyin alqur'ani dangane da fiqhun da ke cikin su kusan kace babu wani tafsiri da ya kai shi shahara da kuma kawo hukunce hukunce na fiqhu da cikin ayoyin alqur'ani amma ba a dogara da shi wajen fassara ayoyin sifat kamar wannan karatun da muke game da sifat ba a dogara da shi dan malami ne ba ash'ari Allah ya gafarta mishi yana ta'awili to gashi yace fihi a cikin wannan aya da Allah ya ce wa in kana zu usratin idan wanda ake bi bashi yana cikin kunci shine usra yana cikin tawaya arziki yana cikin recession ko fa nadhiratu sai a jinkirta mishi ila maisaratin har zuwa ya samu wadata wa anta saddaku, da ma za ka yafe mishi ku yafe mishi abinda kuke mishi bashi huwa khairul lakum yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun da kun san alherin da ke ciki shine malamai suka ce mustahabbi wanda ya fi ainihin asalin farilla wajibin falala don kaga shi wancan cewa aka yi a jira shi to umarni ne na wajibi amma ya fi yafa sai yin kaga dama don cewa aka dama za ka yafi to ya yafewan kuma ya fi wancan ɗin falala domin Allah ya ce huwa khairul lakum babu huwa kai ko khairul Ya ce akwai mas'ala tara game da wannan ayar za mu ji su ainihin a takaice insha Allah al'ula ta farko ƙauluhu ta'ala wa in kana zuwa usratin lamma hakama azza wa jalla wa azza lirtiyabir riba bi ru'usi amwalihim yayin da Allah ya hukunci ga masu bin bashi da ruwa ya ce su shi asalin kafital din su ka ƙara musu ko sisi da Allah ya ce wa in tuktun falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamuna in kun tuba a mai maka da asalin kuɗin da ka ba da bashi ka a ƙara maka kuɗin ruwan sai Allah kuma ya zo ƙara wannan magana ya ce hakama fi dhil usrati bin nadhira ila halil maisar. wanda ke cikin kunci aka ce shi kuma a jira shi har ya samu kuɗi Wazalika, zalika anna thaqifan lamma talabu amwalahum allati lahum ala bani mughira ta sauka ne lokacin da banu thaqif suka ce to muna bin banu mughira kuɗi kaza su biya mu shakawul usra suka ce to bamu da shi yani banil mughira wa qalu sai suka ce laysa lana shay'un wa talabul ajala ila waqtin ila thimari sai suka nemi a jinkirta musu har zuwa lokacin da ainihin dukiyarsu ta gona za ta nuna sai Allah ya saukar da wayin kana dhu usrati athaniya ta biyu qawlu ta'ala wayin kana dhu usra وما قوله وإن تبتم a رؤوس أموالكم يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على madini. yana hukunta cewa ya tabbata kenan idan kana bin bashi ya halasta ka je ka bin sadin kadin bashinka don har sai in ka bi ne za san babu in baka baya za san babu kenan ko wa jawazi akhdhi malihi bighairi ridahu da kuma halastin ka an shi ka koda wanda ya kake bashi baya so ya bayar yadullu ala anna al-gharima matamtana min ada'i ad-dayn mal imkani kana zaliman kuma hakan na nuna cewa duk sanda zaka iya biya baka biya ba to kai mugunta ka yi abin da ake ce ma matsalul gani zulmu. wanda ke da wadata ya kibiyan bashi ya yi mugunta fa inna Allah ta'ala ya kulu falakum ru'usu amwalikum faj'ala lahul mutalaba bi ra'si malihi kaga Allah ya halasta maka ka asalin dukiyarka fa idza kana lahu haqqul mutalaba fa ala man alayhi ad-dainu la muhala wujubu qada'i in ya zama mai bin bashi na da yancin nema ya nuna cewa wanda ake bin bashi shi kuma dole ya biya الثالثه قال بعض ulama هذه ayatu لما كان kana fil fil jahiliya wannan ayat ta share abin da yake faruwa ne a jahiliya me yake faruwa idan kana bin mutum bashi a zamanin jahiliya ya kasa biya sai ka je ka kama shi ka kai kasuwa ka sayar ya zama bawan ko kai shi gida ya dinga maka aiki shikenan ya zama bawan ka haka suke a jahiliya shine aka ce kar a sake haka ba yadda za a mai da ɗa bawa saboda ana bin shi bashi Arabi’a, man kathurat duyunuhu idan bashi yau mutum yawa wa talaba ma malahu masu bin shi bashi suka zo neman bashi falil hakimi an yakhla'ahu min kulli mali. alƙali ya ga dama ya kwace dukkan dukiyar shi wa ya turka lahu ma kana min darura ya ba mashi abin da yake na larura riga da wando da takalmi da hula da hansa ɗin shi misali illa larura ce a kwace gadon shi da gidan shi da motar shi duk abin da yake da shi a biya ba shi inda banki suke mutane ko sai abin mashi abin da zai hana shi kawai ya tsirara ko abin da zai ba shi damar yawace yawace a ce to ga wata yar keke ka dinga hawa a kwace mota sai a sai mai keke da rago kudin ya halasta alƙali mu shaka fi nafi'in an malikin annahu ma yutraku lahu illa ma yuwarihi maliku ce ka abin mashi komai sai abin da zai rufe mashi al'aurar shi wal mashhur annahu yutraku lahu kiswatuhu mu'tada aka ce za a bi mishi abin da dai ya saba sakawa in ya saba sa hula to har da hula in bai saba ba banda hula ko da an tare ta cikin dukiyarsa wala zau minhu ridahu in kana zalika muzri'an bihi ba za a kwace bargon da ke jikin shi ba idan yana rufe jikin shi da shi ba za a kwace ba to su kuma idan aka yi haka fa jama'a ka'ida ne. iya abin da bashin ya biya ko to kowa ya hakura kuma gani idan iya wani bai biya bashin ba ba za ka ce to hayin ina bin shi ba an yi mu'azu dan jabal abin da sa ya rayu cikin talauci kenan sahabi mu'azu dan jabal yana kasuwanci yana cikin sayin musulun za mu zo mu ji a nan gaba don muna tsallakewa ne kawai mu'azu dan jabal ya ci bashi ya ci bashi yana kasuwanci sai aka samu kare arziki duke ta lalace mutane suna bin shi bashi suka matsa mai Wanzan Allah ya yi da su ya je ya ce ga manzo Allah ya manzo Allah ka taimaka mani wannan dukiya ba kashewa ne ba aure ne ba ba ba tata ne ba karewa ta yi manzo Allah ya kira su ya ce ku daga mai kafa sai a gaskiya manzo Allah sai ya ba mu kuɗin suka ki daga kafa jama'a shine mai riwaya ke cewa da zai ya daga wani kafa saboda daraja manzo Allah da daga wa ma'azu babban malami ne ba a cikin sabai wali ne amma Allah suka ki daga mashi kafa dan kasan masu kudi ba ruwan su da ba in suka ga tashi rashin mutunci shine manzo Allah ce to kai kaji sun kidaga maka ba ka zo a zo a sayin da za'i aka tattara duka dukiyar shi da duk abin da ya mallaka aka ba wani aka ba wani an ce su wajen shida ne duk aka ba su ya zama har yanzu ana bin shi percentage wajen 40% na bashi sai suka ce to ya manzo Allah in shi zamu dawo ci ha barashin imanin ku yayi yawa <laughs> ku kyale shi to in har kuka yadda kuka ce ayi mutum iflasi ko in aka mushi iflasi to iya abin da ya biya ku shine haƙƙi haka musulunci ya zo da shi ba za kuma a yi mutum iflasi kuma har yanzu a ce wai ana bin shi bashi ba a'a shikenan sai a bar shi haka dan za ku so ku sai ya haukace ko ya kashe kanshi in ba ku san haka sai ku bar shi ya biya ku a hankali ya kamata masu kuɗi su dinga zai rauna katin jama'a Allah ya tsare mu sai ya ce ah, ya ce a ah, thamina za mu na tsallaka wasu ne a thamina wake ina makaranta da arrabi ahu man kasu wadda yunuhu kaza kaza kaza nam alhamisa ta ya ce wa yuhu basul muflisu fi ƙauli musulmin idan za a idan mutum ana bin shi bashi ya kasa biya ah, imam malik ya ce a kama shi ƙauli malik ya ce a kama shi a rufe shi wa shafi'i wa abi hanifa wa gairuhum ah, wa gairihim hatta ya tabayyana a da ƙudumu har a tabbatar bayi da kuɗi wato a sa wani dinga bin shi a gane daga sai ne bai da kuɗi kafin a yafe mishi walaihu basu inda maliki illam yuttaham annahu ghayyaba malahu wa lam yubayyin eh, eh, eh, ladadu wai yadda zai a gane daga sai bayi da shi shine wasu malamai suka ce to a samu ne dinga bin shi yana observing me yake yana kashe kuɗi ko baya kashewa yana hidima ko baya yi dan ba wai kawai in yace ban da shine za a yi da ba a sai an tantance to ya za a tantance wasu suka ce to a bi shi a tantance wasu kuma suka ce a sai in ana tunanin ya ɓoye dukiya idan wannan zargin ya taso to ai ana tunanin ka samu kuɗi ka bayan ji an biya ka fanshin da kake da ka gama aikin gwamnati ai an ji kuɗin ka su ai kayan ka da kace suna tsara gun customer an ji labarin an saki maka su idan akwai shakku ne to sannan za a saka mishi uyun su tabbatar da bai da kuɗi asadisa sadisa fa in jumi'a malul muflis summa talifa qabla wusulihi ila arbabihi wa qabla baii fa ala da muflis idan alkali ka kai mushi dukiyarka gaba ɗaya zai biya masu bashi kafin su zo su karba sai aka zo aka fasa ofishin alƙalin aka yi sata ko aka yi gobara a ciki <laughs> to waiwa zai asara yanzu da kai da ake yi bashi <laughs> malamai kenan da shi wancan ka riga ka bayar amma bai kai hannunsu ba suka ce kai ne dai za ka biya har yanzu eh wadainul gurama ithabitun fi zimmati ana bin ka bashi har yanzu yes kamar misali a ce ne ka sai kaya a wani shago sai ka ce in na je shago na zan ba yaro ya kawo kuɗin sai ka ɗauki kudi ka ba wa yaro ya kai kafin ya kai sai yan sane sai kwace kuɗin asara waye asara kace wancan mai shago asara ba ta kai gare shi ya maka alfarma ka zauna an haɗa maka indomi an sa ma ka ci kai na sai ka ce subhanallahi ashe na ba walid na ashaku da Allah na jirin turu yaro ya kawo sai maka alfarma ya baka ka tafi kawo idan ka aiko kuɗin sai sun iso ya zama ka biya bashi ba da zaran ka bai wa yaron zaka ce ya ka biya bashi ba ko to shine irin wannan ka je an sai da kayan gaba ɗaya aka tattara dukiya aka ce to su zo su karɓa gobe kamar su zo sai aka gobara wa mushi alkali ta kone gaba ɗaya har yanzu ana bunka ai shi ne ba a kai dai ya kai hannunsu Da kai hannunsu ba ko yana kanka afuwar sai in ya tabbata cewa alƙalin shi ne ya yi sawarwar ya ake ce mata kuma ne sake ya maka sawarwara da kuɗin to yanzu wani alƙalin zai hukunta sawar da gaske sahihiyaduwa ce sannan ta koma kanshi amma dai su suna bin bashin ba su yi asara ba kamar misali kadar wannan kwatancen da muka yi da hukuma shago sai ka ba yaron shagon ka kuɗi ka ce 'Kaimawa ne mai shayi sai ka buga mushi aka ce ga nan na aiko yaro ya kawo ai kaga yanzu ya samu labari ba abin da kake riwe kenan amma sai kuɗin ba su kawo hannun shi ana bin ka bashi yanzu hmm. Eh. bin bashi ga kuma wanda ake bi bashi eh. sai ya kawo ya ba alkali eh. da ya bashi sai ya ce to ku zan ajiye sai gobe sai ku zo in ba ku kwarai ka gane ba mm, na gane to shi kenan sai shi wanda ake bi ya tafi su ma sun tafi sai aka zo aka tsalla inda ya zuba Shi ne, ka kawo kuɗi ka ba alkali ga su suna gani ko kuma aka kira su cewa to ya kawo kuɗi kuɗin ku suna nan a hannunmu gobe ku zo karɓa ko an jima kafin su zo alkali ya tashi ko kuma suka zo ce sai sun cika fom ko ma duk ko ya dinga musu wasa da hankali ko hakudi suka lalace to yanzu dai su dai ba a biya su bashin su ba ya rage yanzu tsakanin alƙali da wanda ya ci bashi tsakanin su za da kuɗi kaga kenan sai an nemo na alƙalin ko ba gaskiya ba ya tantance da gaske ne abinda alƙalin yayi sake geduwa ce amma dai su dai kuɗin ba a biya su ba shi ne abin da muke tabbatar kawai ba a biya su kuɗinsu ba tsakanin kai da alƙali ne yawwa Allah shi kyauta wa alaikum salam matala malam game da wancan da ya sai kaya a shago eh. ya aga kayan ya ce ba ya a yi dan eh. aike shi wanda sai kaya mai a wakilin mai kayan sai sai suka lalace to idan ya zama wanda aka ba kudin wakili mai kaya ne ka riga ka biya yes idan wanda ka ba kudin wakilin mai kaya ne ka riga ka biya kaga shi alƙali ya ba wakili mai kaya bane shi wakilin gwamnati ne mai shiga tsakani amma idan misali da ka sai kaya sai aka ce to kuje da wana ka bashi ka je kuma ka bashi din to kamar ka ba mai kayan ne ya, in ya lalace nan can ta matse musu Eh, Allah shi kyauta abubuwa ne suna nan da yawa duk akwai su a shari'a saboda mutane ba sa karatu ne sai a yi ta samun rigingimu ire-iren wannan littafai irin littafin muwatta ta imamu Malik nan nan kusa ma kenan irin littafin at tamhidu na Ibn Abdul Barri in kana karatu a cikin sa ga masail da yawa da kashe wannan Majmu' Sharh muhazzab al-Muhalla littafin ainihin wato ah, abin nan eh, Mughni na Ibn Qudama ah, muktasar ah, sharhin muktasar Karshi za ka gan su da yawa masayi da suka shafi ire-iren waɗannan mu'amalat ɗin ya ake gudanar da su a musulunci Allah ya tsare mu mu abin da ya fi damu mu game da matsalar shine a falala da ke cikin sauƙaƙa ma wanda yake riba shi wallahu a'lam sai malai yace hadithu amrin albikali an abdullahi ibn amrin qala hadisin amru dan sufyana albikali wani sahabi ne mutumin ƙasar basara wanda aka yanke mishi hannu lokacin yakin Yarmuk suka sare mishi hannu kafirai sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga wani sahabin har ila yau shine babban zahidin nan Abdullahi dan Amr dan As qala Abdullahi yace al-haramu haramun ila al-arsh al-haramu haramun ila al-arsh duk abin da aka ce haramun ne to haramun ne a duk cikin duniyar nan har daga nan har al-arsh ma'ana ko ina haramci ne sai ya nuna haka da hannun shi abdullahi dan as sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan gidan baban shi kuma kenan Amurdan as shi ma sahabi a cikin tarihinsa an ce da shekara goma baban ya haife ya girme shi baban ya yi aure da wuri kuma ya haife shi da wuri da aka yi girma aka mai aure shikenan sai kullum baban in ya je bincika wajen amarya surkar shi kenan ya labarin mijin nake ta ce ai mijina mutumin kirki ne illa annahu lam yata'ala na firashi sai dai bai taba kwanciya akan gadon nan ba wajen wata shida aka yi ana haka sai dai sallah sai azumi sai baban ya je kai karan shi gumman zara sallallahu ya ce na daura mishi ya ya ta mata wulakanci dan daga cikin kuskuren da mutane suke ko a yanzu sai a ce me ya baki samu ba kin samu ci kin samu sha da sauransu babu shakka ci da sha duka yana cikin haƙoƙin mace ga mijinta amma mu sani da cewa da ci da sha da sutura da sauransu kowa ma zai iya ba ta ci da sha ɗanta zai iya bata ubanta zai iya bata wani wanda ba muharraminta ba ma kama a ce wani wanda ta zauna a kusa da shi makwabci ko jagora a ma'aikatarsu ko wani abu na iya bata ci da sha amma asalin haƙƙin da take bukata a wurin mijinta wanda ba ta samu ba in dai na halas ne sai na mijinta to wannan shine haƙƙi mafi haɗari a cikin haƙoƙin ainihin zamantakewa saboda shi babu wanda zai iya bata shi in ba wannan mijin ba duk wanda ya bata shi to an samu matsala kamar da qur'ani ya ambata cewa ah, menene ah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ko me kafin wannan aya walladina li furujihim hafiz hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to haka shi ma abla dan dan asike kullun sallah kullun azumi sai babin ya ce kai karin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce mishi ya zo ina neman shi da ya zo manzo Allah ya ce mishi an bani labarin wai daga sai kullun azumi kake kullun sallah ce kwarai kuwa ce to ka daina daga yau ka dinga azumi so uku kawai a wata ka dinga bacci ka dinga kula da iyalinka sannan kuma ka dinga yin sallah to da ustazi ne mai hamasa jama'a yace a ni na fi karba ka ya manzo Allah gaskiya ba zai yi ya dinga gaddama yana ƙara wa kanshi aiki har sai da ya kai ga an kai ga kai azumi yau gobe ka sha Ya ce na fi karma haka manzo Allah ce mishi la afdala min zalika ba abin da ya baka falala kakka sake ka wuce haka sai da manzo Allah ya dakatar da shi Ya ce mishi ka sauke Qur'ani a cikin dare bakwai Ya ce a autiku akthar min zalika shi to fa fi khamsin yace inni utiku akthar min zalika fa fi thalathin ce ya rasulullah utiku akthar yace la la la afdala min zalika aka ba shi wannan aikin manzo Allah ya mutu ya bar shi yana raye ya dade a duniya sai da yana da dama yana cewa ya laitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yin azumin sai ya ci abinci kwana ɗaya biyu har kwana sha biyar sannan sai ya sha azumi guda sha biyar a jere bai iya yin tilawa sai ya zaunar da matan gidan shi da 'ya'ya sun mushi ainihin wato sun ta samu shi karatun da rana saboda ya tsufa rayuwa ta yi nisa bai iya tuno hadda hadaran ma ne amma ina shekaru sun mai yawa ice kuma shi ba zai iya bari ba don haka suka rabu da manzo Allah sallallahu alaihi ba zai iya bari ba alƙawari in na sabai in ka duba al-Imam ya kawo wannan a cikin babun da ke bayani akan Riyadu Salihin ko hadarin da ke cikin kazzaufa ba a cikin addini ka ɗauki addini iyayen da zaka iya kullu ka karanta shafi guda amma ka ci gaba da yi daga nan haka mutu ya fi maka alheri a kan ka zauna na ɗaya karanta izu biyar ba za ka ƙara kanta ba sai bayan wata shida ya fi ma alheri shafi ɗaya wanda kana tafiya ma za ka karanta shi a jikin hansa ɗinka in ka zauna minti uku za ka karanta shi a ce kullum shi kaɗai kake yi ko amma kai maintaining ɗinsa har ƙarshen ka ya fi maka kullum kai wuturi ka ɗaya ko uku amma ka fasa ya fi ma ka tashi cikin dare ka karanta izu takwas a raka'a hudu kowace raka'a izu biyu amma kuma ka zama daga nan ka kasalantu ba ka ƙara yi kuma sai ramadana ya zazo haka azumi kai maintainin kwanaki uku a kowane wata cikin kowane kwana goma kai azumi ɗaya ko ka haɗa su uku ka yi a cikin kwanakin haske ya fi maka alheri akan ka je kai ta jerawa har ka gaji ka firgita da an ce azumi ka zigaban kana faduwa Allah ba zai gaji da baku lada ba sai kun gaji da yin aikin alkhairi da haka jama'a khudhu min al'amali ma tutiquna har har koyan karatu yana daga cikin wannan kar ku je ku sa karatu ka ce kullun sai ka je makaranta ko kai ne sabon ustadu a masallacin angoku ka ce karatu kullun na safa daban na la'asar daban matan aure su zo da la'asar yan yara su zo da ayin isha kafin wata shida zaka gaji wallahi saboda me zaka ci kuma amma ka sa musu rana ɗaya ce to rana ɗaya na baku rana ɗaya kullum in an yi sallar juma'a a tare karfe uku zuwa la'asar za ka iya maintain wannan haka mutu ya fi maka alkhairi saura ka je ka nemi abincinka amma za ka ga mutane sa tasowa da irin wannan hamasa gaba gaba gaba kafin lokaci kankani kawai sai ka ga sai a neme shi ma a rasa ma wani ma sai zama dan wiwi ma ya yi na katin ma wallahi tallahi dan idan idan hankalin shi ya tashi talauci ya damu ya rasa yadda zai zai dole zai nemi abin da zai yi chatin kwakwalo shi sai ka zance dafa dafa shi yake neman shi tahajjud a unguwan amma kaga yadda ya lalace a fara tarin kuwa mushi baki ne Allah shi kyauta to Abdullahi dan Amr dan As kenan zama babban sahabi ne yace lokacin da zai rasu yace yace don Allah idan na mutu kuka zauna akan kabari kuka tsaya akan kabari na ai ta muna addu'a tsawon lokacin da zai kai ma an yi fawar rakuma an yanka rakuma an feɗe ta an raba nama watakila awa biyu ko awa uku duk da wannan abin da ya zo mutuwa yana ta kuka yana nadama irin abubuwan da ya aikata Allah ya kara mashi yadda Allah ya gafarta to shine a cikin wannan riwaya yake cewa al'arshu mutawwaqun bi hayyatin wal wahyu yanzilu fi salasil yace al'arshi an na ɗaiɗayin shi mutawwaqun bi hayyatin da wata macijiya wal wahyu shi kuma wahayi Yanzu fis salasili yana sauka ne yana bin bayan junan shi kamar yadda ainihin sarka take bin bayan junanta wannan magana ce mawqufiya magana shi ce ba hadisi bane tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Abdullahi dan Amr dan As yana daga cikin sahabban da aka san suna an san maganganu daga ahli kitabi da haka idan yayi magana wacce gaibu ce ba a bata hukuncin marfu'i musan wannan ba a bata hukuncin marfu'i kaman wannan kamar wancan ma da ya gabata duka ba a ba su hukuncin marfu idan ya zama babu majali na ra'ayi a cikinsu amma idan akwai majali na ra'ayi malamai suna ganin akwai halascin sahabi ya bada fatawa da ra'ayinsa wannan sai a ɗauka ra'ayi ne a duba in ya daidai daidai ne in ya dace da usul in bai dace ba sai a aji za ka yanzu wannan ba zai zama dalili akan tabbatar da cewa akwai wasu macizai da suke na ɗaya ɗaya da al'arshin ba ba zai zama dalili ba saboda mene saboda sahabi ne ya faɗa ba marfu'i ba ne sannan sahabin kuma an san shi a tarihance yana da riwaya daga ahalul kitabi wataƙila wannan daga cikin abin da ya ji ne daga gare su al'imamu abu sheikh a cikin kitabul azama ya fitar da wannan riwaya daga gare shi ainihin da isnadi kyakkyawa a ƙasa mala ya ce kultu isnaduhu hasanun wa ashara da fitar da matul bikali na yi tsallake ku? ok can da ya ce Bikasirin muwahada wa takhfifi alkafi sunan bikali dinnan za a yi maba'un wasali ƙasa a yi makafin wasali babu shadda nisbatun ila bani bikal batnin min himyar dangantaka ne ga ƙabilar banu bikal wasu ƙabila ne daga cikin himyar wa amru haza sahabiyun alal amru dan sufiyana dinnan magana mafi ah, ƙarfin hujja sahabi ne yukna bi abi usmana ana ce mishi abu usmana zakarahu wa zakarahu al-ijli wa abu zur'a ad-dimashqi fi thiqat tabiina amma al-ijli da abu zur'a ad-dimashqi su sun kawo shi a cikin thiqat at-tabi'ina amma in ka duba sayar alamin nubala da isaba da al-isti'ab duka waɗannan malaman sun tabbatar da cewa amru ibnu sufyana al-bikali sahabi ne wallahu a'lam warawa lahu ahmadu al-imam ahmad ya fitar da hadisin sa mujallad na shafi na 399 an ibn hadisan hadithan akhar marfu'an to sai yace hadisu abdullahi ibn amr wannan makaranta ko al arshu mutawwaqun bi hayyatin wal wahyu yanzilu fi salasil qultu ni albani sai nace isnaduhu hasan wa ashara al hafiz fi tarjamati al bikali min al isaba ila hadha al athari wa qala ibn hajr yayi ishara a cikin tarjaman wannan bikali din cikin al isaba fi tamyiz as sahaba sannan sai yace warwinahu fil bishraniyat mun ruwaito shi Musa ibn Hajirin a ainihin wata abin nan wata majmu'a ta hadisai mai suna bishraniyat qultu lamba ta 70 da yace isnaduhu sahihun akhrajahu abu sheikh fil azama kamar yadda muka ambata al-imamu abu sheikh al-asfahani ya fitar da shi a cikin kitabul azama takarda ta 33 fuska ta 1 ta biyu qala haddathana muhammad ibn al-abbas haddathana muhammad ibn al-muthanna haddathana mu'adh ibn hisham qala haddathani abi an qatada an kathir ibn abi kathir an abi iyad an abdullah ibn amr ibn al-as wa abu iyad ismu amr ibn al-aswad sunan shi amru dan aswad thumma ra'aitu fi sunna sannan ni albani na zo na ga hadisin a cikin kitabu sunna na ibnu abi asimin kenan shafi na 150 qala haddathani abi haddathana mu'adh ibn hisham bihi na fata mun gano da kyau jama'a jama'a ya ci gaba da cewa an ibnu abbas qala idha nazala alwahyu sami'at al-mala'ikatu sautan ka sautil hadidi idan wahayi ya sauka sai mala'iku su ji wani ƙaran sauti kamar ƙaran ƙarafa suna haɗuwa da junansu qultu ni albani na ce rijaluhu thiqatun wa akhrajahu ad-darimi al-imam ad ya fitar da shi a cikin shafi na 14 wa abdullahi ibn ahmad da abdullahi dan ahmad a cikin shafi na 63 min tariqin ukhra anhu ta wata hanya daban daga ibn abbasin wa rijaluhu muwaththaquna fa huwa indahu thabit ya tabbata a wurinsa warawahu abu sheikh fil azama al-imamu abu sheikh a cikin kitabul azama takadda ta 28 fuska ta biyu ta ɗaya min tariqin akhara marfu'an nahwa ta wata hanya daban kwatankwacin wannan wannan ya fara kawo mana asarai ne daga sahabbai jama'a ya gama kawo hadisai in kuka lura yanzu asarai ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ibn abbasin daga ibn abbas ha ila yace yunadi munadin baina yadayi sama wani mai kira zai kira a cikin sama baina yadayi sa'a gab da tashin alkiyama atatkum as-sa'a zai ce jama'a ku shirya ga alkiyama fa yasma'uhu al-ahya'u wal amwat waɗanda suke raye da waɗanda suke mace a lokacin duka za su ji wannan shelan thumma yanzilu Allahu ila as-sama'i dunya sannan sai Allah ya sako zuwa sama ta ƙasa al-hadith rawahu ibn al-mubarak al-imam ibn al-mubarak da shi a cikin littafin az-zuhud kenan wa ruwatuhu thiqatun qultu ni albani nace awradahu al-musannif min riwayat ibn al-mubarak an sulaiman at-taymi an abi nadra anhu wannan shine isnadin da ya kawo wa hadha isnadun sahihun ala shart muslim wannan isnadi ne ingantacce a bisa sharadin al-imam muslim hadisu zaidin ibn aslam qala marra ibn umara bira'in ibn umar abdullahi dan umar babban sahabi daga cikin malaman sahabbai ya wuce ta wajen wani mai kiyo a cikin daji faqala hal min jazara yace akwai jazara me jazara akuya wadda aka tanada kawai dan a yanka wadda aka kiwonta dan yanka yawanci uh, masu kiwo a dazuzzuka suna aje wanda suke yankawa dan cin nama da bukatunsu ita suke ce ma jazara faƙala laisa hahuna rabuha kamar ya ce ne a bamu mana a mu wanda za mu ci ku mu akuya ɗaya mana mu yanka mu ci sai ya faɗa mai cikin raha haka sai mai kiwon ya ce to mai gidan awakin baya nan mai su baya nan ni ɗan kiwo ne kawala bin umara sai bin umar ya ce a ta ƙuru lahu kala hadhibu ai ka bamu kai ka ce kirkeci ne ya ci cikin raha kawala sai ya ce farafa rasahu ila samai wa kala aina lau sai wannan mai kiwo ya ɗaga kanshi ba sama ya ce ina allah yake kana nufin Allah baya gani in ba mu kawai in ce wai eh, abin nan ne ya ce sai ibn umar ya girgiza kai ce ana wallahi a haku an aqula aina Allah ke kai mai kiwo na fi ka tantance na faɗi wannan magana na fi ka sanin Allah washtarar ra'i wal ganama sai ya sa kuɗi ya siya duka garken ya siya wannan mai kiwon bawa ne fa a taɓa ya ce ka zama ɗa tunda ka san Allah na sama wa a ɓahul ganama ya ce ka je da awakin duka sun zama naka dama abu dan Umar aka ce haka bayi suke cutan shi yana siyo bayi idan suka taru sai su ta sallah sai su gaya wa junansu da ya ga kuna sallah zai yanta ku sai su ta sallah ta ƙarya da ya ga suna sallah sai ku je kun zama yaya aka ce ƙarya suke fa basu tuba bai ce ba komai ba komai da sun yaudare mu da sallah ba komai dai sai daga bayan shi suka kare bai da bayi duk in kana sallah sai ce kai eh ka musulunta ne to je ka zama da sabai kenan ba ruwan su jama'a wannan magana mala yace awradahu al-musannif fil asl min riwayati abi mus'ab bin az-zuhri haddathana abdullah ibn al-harith al-jumahi haddathani zaid ibn aslam shine isnad qultu ni albani ce wa hada isnadun jayyidun wannan isnadi ne mai kyau rijaluhu thiqatu rijalu shaykhaini ghayru abdullah ibn al-harith al-jumahi wa huwa al-hatibi in banda wannan abdullah dan harith al-jumahi shine kai bai cikin bukhari da da muslim saduqun kama fit taqribi kuma mai gaskiya ne hadisu abdullahi ibn salamin qala abdullahi dan salam yace bada allahu khalqal ardi fa khalaqa sab'al ardina yawm al ahadi wal ithnain Allah ya fara halittar ƙasa ya halicci ainihin ƙasa da abin nan ranar lahadi da litinin wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara ainihin abincin da ke cikinta na halittu yawm thulasa'i wal arba'a wanda Allah ya ce wa qaddara fiha aqwatiha fi arba'ati ayamin dinnan ko thum wastawa ila samai sannan ya nufaci sama fa khalaqahunna fi yawmin ya halice su a cikin kwanaki guda biyu wa dhakara al-haditha ya ambaci hadisin mai tsayi isnaduhu sahih malam yace kaza qala haka yace wa qad akhrajahu ibnu manda fi tauhid ibnu manda ya fitar da wannan ainihin magana a cikin kitabut tauhid dinsa أخبرنا الحسن بن يوسف الطائفي بمصر قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر به والطرائفي اتهمه العراقي وأن الطرائفي دن الحسن بن يوسف الطائفي yace to ibnu al-iraqi ya tuhume shi faraji al-lisana za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu mai zuwa sai mu tashi a inda faslin da zai fara mana magana akan maganganun tabi'ai dangane da ainihin tabbatar da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki yana sama da dukkanin halittu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum